Litambra sai vignette. Shi tambar takarda ce mai darajar aminta da wata hukumar gudanar da ayyukan tangarafu ke bugawa bisa abin da ya shafi tambar na post. A wani fannin kuma akwai wani irin tambar na hukumar karbar haraji da gwamnati ke bugawa. Kalar tambar nawa ne ke akwai? A nan ma'aikatar tangarafu tambar iri biyu ke gare ta. Muna da tambar da ake yantawa kan ambalab ɗin saƙon da za a aika. Kanan kuma akwai irin tambar na tari da ake bugawa bisa ga zanen wata fuska da ke iya zama ta wani babban mutum da ya bar wani tarihi ko kuma nunin wata fuskar gandun daji wato nuni ne na tarihin ƙasa tambar na farko a ƙasar ingila aka buga shi da fuskar sarauniya victoria a shekara 1840 ya aka buga tambar a niger ko an san su a fuskar ƙasa da ƙasa kwarai kwa ne a fuskar iskar duniyar ƙasa da ƙasa yana ƙarƙashin izinin hukumar EKU saboda duk lokacin da ake son buga tambar ɗin sai an aika dukkan alamomin a harabar tangarafu ta sararin ƙasa da ƙasa ita ko tsangaya ce ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Yaya yanayin amfani da tambur ya kasance a ƙasar Nijar. Bisa yin amfani da tambar a kan sako da za a aika ta ambalab lalle abin ya ragu kwarai amma a wani bangaren akwai tambar na tari filatili ake saidawa a ma'aikatar post kuma mafi yawa baki ne ke amfani da shi. mi ke hujjanta kuma bayan amfani da tambar? Ya danganci da sabuwar husa'ar sadarwa don ko yanzu wasiku sakonni an dai ba wajen bariki bane ba inda ake amfani ta wannan hanyar don ko yanzu kayan aiki ga sunan warwas a cikin lokaci kalilan kai tsaye za ka aika sakonka ko ka canza tare da wani da ke can iyakar wata duniya in ka ga an yi amfani da shi sai ko an wasu takardu ne na ainan da za a aika. Shin ko tambur zai iya bacewa wata ran? No. A'a ba za a samun bacewar tambur na sakon tangarafu ba kwata-kwata akan dalili daya saboda darajoji ne na tayi tarihi da ake nuna wa duniya da cewar a ƙasa kaza ga abin da ke akwai ta fannin tarihi.